yanzu dare ne na litinin goma ga watan ramadan hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da hudu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sittin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yanwa ba su manta ba mala yana mana bayani ne akan ɗarikul khalasi wan najati huwa bil wa tarkul ibtida in kana son aqidanka ta tsira ibadun da kake ma Allah su tsira to ka bi sunna ka nisanci bid'a abin da aka ce ma yi ka wannan wanda aka ce ma bari ka nisance shi kaka kirkiro wani abu duk yanda tsammanin ka wannan abin yake da kyau ka zo da shi ka ce shi ma addini ne in kai wannan ka zama dan bid'a idan wani ya kirkiro ma ka dauka ka aiwatar da shi to kai ma anan ka zama ɗan bida'a jama'a mun gane wannan shi sa bin sunna lisantan bida'a to mun je aiki bai karɓuwa sai ya cika wasu matakai guda biyu zuwa uku ko to ku rike wannan ku kiyaye a je malai mana sharhin ɗaya daga ciki ne a yau ya ce wa amma a sharɗa thaniya dangane da sharaɗi na biyu kuwa fa ma'anahu an yakuna al'amala alladhi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima shara'ahu Allah fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa wa sallama fi sunanihi ko malai ce sharaɗi na biyu aikin da za ka yi wannan aiki ya zama aikin da za ka kusanci allah maɗaukin sarki da shi ɗin to ya yi daidai da abin da Allah ya shar'anta ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta a cikin sunnin shi to in kai wannan aikin kaga na farko shari'a ta shar'anta na biyu annabi ya faɗi da za a aikin na uku ya kasance akwai mai ikhlasi a cikin wannan aiki to aiki ya cika wannan bayani malam ce masdar na gaba da ya gabata nan za ka duba shine muzakkira fil aqida na addoktor salih bin sa'ad as-suhaimi Allah ya saka mai da alkhairi qala ta'ala <clears throat> har ila yau Allah madaukin sarki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum jama'a yau na cika addininku da Allah ko wanda in tambaya zai iya bani ansa cikin ku daga ran da Allah ya ce ya cika addini shi a ranan akwai tijaniya akwai kadiriya halutiya fa imbadiya zarukiya ne ko da sukiya akwai shi'a kawarish fa mutazila fa jahamiya asha'ira kullabiya maturidiya duk waɗannan tawagan iblisin akwai su ba su to ba addini ba ne sunansu ne bida'a kuma ranar da allah ya ce ya cika addini duk waɗannan tarkacen banzan ba su da kuma ɗan a cin ihya suna ya ce albida'atu shai'un fiddini yushbihu an yakuna minhu wa laisa minhu Ya ke ce ma bida'a wani abu ne mutum zai kirkiro ka gan shi kaman addini alhali ba addini ba ne kamar karuwa ce ka ganta da ɗaki a shiga kwana da ita kamar matan aure ta yi kama da wa amma ba matan aure ba ce to bida nan kun gano wannan da kyau ko kamar kashin jariri ne irin wannan zawo mai girin ɗin nan yush biyu an yi kunu kunun kanwa walaisa bi kunun kanwa <laughs> kun fahimci wannan da kyau ku kai ta kiyasin wannan abun za ga wani abu ya kama da wani abun arziki amma shi din ba na arzikin ne na tsiya ne yana shiga cin abun arziki zai bata shi yanzu in karo ta rika zuwa hira wajen matanka shi kenan ka shiga uku ta shiga uku yasa mawaƙi ya ce hana ta leka wurin matanka don sai ta masa zancen banza Allah madaukin sarki ya kyauta wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ce na cika ni'ima gare ku shi sa wajen addini su yi amfani da kalmar ikimal wajen ni'ima kuma sai aka amfani da kalmar itima idan da ni'ima Allah ya ce wa akmaltu alaikum ni'imati da an shiga uku na gamu da har yanzu da alfadari za mu rika yawo da jakuna da dawaki da raƙuma wani ya hau kansa bayan da za a yi ga keke babur mota jirgin sama jirgin ƙasa da sauransu domin zamanin annabi babu su to su waɗannan ni'imomi ne to ana da buƙatan ƙarinsa a kullum shi sa Allah maɗaukin sarki sai amfani da kalman itimam domin itimam shi ne kamar ka zo da bokiti ne ka ɗibo iya kwatan shi ko iya gurin shi kagan ka zo da kofi 20 ma za su iya shiga to ni'ima kullun karuwanta ake newa kuma tana karuwa tana daɗuwa amma addini sai Allah ya amfani da kalmar ikimal ya cika shi fal kana kara zai zubi bai ɗaukan kari sam sam musulunci kamar ido ne in yi bako sai ya fita in ko bakon nan ya ƙi fita to ɗaya zai mutu ko dai shi bakon ya mutu ko kuma idan ya mutu to idan bid'a ta shigo cikin addini ko ta kashe addinin ko ko addinin ya kashe ta amma mafi aksari bid'a in ta shigo cikin addini ta te ita ke samun daman mai kashe addini to wawaye yan son zuciya in sun zo wannan gaban sai su ce ai lantarki ma bid'a ne akwai shi a zamanin annabi sai ka ji ahili sun ce babu to bid'a ne fanka fa akwai ta zamanin annabi ba ta to bid'a ne microphone akwai zamanin annabi babu shi ma bida ne mota fa ba ta kaza ba shehi fa ba shi shehi ya zama mai bida wa kullu bidatin wa kullu dalalatin jama mun gano ne da kyau ko dama da abin da ba shi a zamanin annabi ne bida ba shi yake nufi ba abin da aka kirkiro cikin addini in ga ce abin da ba shi zamanin annabi shine bid'a shehi da kai da tsohuwa duk ba ku zamanin ai to me hukuncin ku kuna fahimtar wannan ku misalin banza ne suke kawa ai zuwa maka a jirgin sama ai shi ma wannan bid'a ne kaji kuma ya ce ya hadace alkur'ani kuma yana karanta wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa Allah ce nan gaba zai yi ma abin da ku sani zamanin sahabai sun san keke tsula fa babur fa mota jirgin ƙasa jirgin ruwan nan manya-manya sahabai sun san su ba san su ba shine wa yakhluqu ma la ta'lamuna shi sa waɗannan abubuwan ba a ce masu bida'a ba a ce masu sunna ana ce masu mu'amala ni'ima da Allah madaukakin sarki ma bayan shi kisa duk wanda ya ce ga kaza sai mu ce mashi ainihin dalil suna dauko ka'idan abin da ya shafi mu'amala ne sai su sa shi a cikin addini ƙa'ida abin da yake addini shine a tawakof al'asulu dini tawakkuf asali a cikin addini ka tsaya sai an ce ma ka yi an hana kayin komi ba za ka ce in mm ba ba za ka ce in mm, mm ba wane shi ne addini amma a mu'amala al'asulufi fi kulli shain al'ibaha komi a rayuwa halal ne illa iza dallar dalilu ala tahrimi sai an zo da dalilin kar'ai yanzu da Allah duwan in maka tare na duka da wanda zai bi liman da wanda zai sallan shi kadai za yi sallan magariba raka nawa yi eh tsayuwa iri daya ya ruku ufa, ɗagowa, tafiya sujada tahiya sallama da iri da rami to addini kenan da Allah kalle mu nan wajen kayakin da muka sa a jikin mu iri daya ne wani fari ya sa ku wani fa wani ba haka mutane suka zo ba da yake tufafin da muke sa ya sunan shi mu'amala ce kowa yana damin yayin da yake so to sai su ɗauki ƙa'idan mu'amala sai su shigar cikin addini sai su abin da suke so a cikin addini sai su ɗauko ƙa'idan addini su kawo cikin mai mu'amala sai su ce zuhudu ku gane mutum ya rayu rayuwa cikin kunci da wahala wa zuhudu gudun duniya to sai ka mutu ka huta ka bar mana space ba ina fatan mun gane wannan da kyau kaga mutum ya zauna biji-biji zamun iska wai cewa addini yake yi shi wanda ya zo da addini ya fi kowa tsafta an gani da tsabar tsaftan annabu da zai bi wata hanya fa yini za ka yi in ka biyo za ka gane cewa mai gidan ya bi ta nan da ƙanshi tsifta hayyan wa maitan ya rasulallah haka sayyidina abubakar da sayyidina ali suka faɗi ku shi sa addini jama'a Allah ya cika shi Nima kuma ana neman ta har yanzu in zamanin annabi da sahabbai in za su yi magana nesa su ji sai sun daga murya haka ne amma yin sai allah kawo an sakowa duk abin da za a yi a wancan zamanin in ana son sako ya je nesa to sai an aiki dan sako a yanzu ba ana kwanci a ɗaka sai ke magana da duk duniya duka kowa ya ji kuma kowa ya ganka kaga kowa kuma kowa ka ji shi wa ya khluqu ma la ta'lamun sai ce wa raditu lakumul islam dinan Allah ya ce na yarda musulunci kadai ya zama shine addinin ku ta duk mutumin da ya dauko wani abin da ba musulunci bai ce addini ko ya shiga uku an gano wannan da kyau ku duk sanda mutum ya dauko wani abu ba musulunci ba yace addini ya kade kuma ka ce to ai malam wane ne ce tare za a bige ku a lahira hatta iza dara ku fiha jami'a qalat ulahum li ukhrahum sai an gama loda yan wuta a jahannama sun cika fal sai na farko ce na ƙarshe ha'ula ya adalluna Allah yawwa Allah ga su su ne suka batar da mu fa'atihim da'ifan min al-azab Allah ya masu doblin azaba sai ce da kullum da efin ku duka za a ninka muku su sun kirkiro ko kun aiwatar ya sa dukan tare za a muku mun gano wannan shi sa jama'a ku yi hankali in mutu ya kirkiro abin da ba shi a cikin addini ko kai biris da kafiri kai harkokinka ne da kullum in ba ka ba sai ya ja maka matsala ai babana ne babanka ya fi abu lahabi ne baban mazan allah ba ne amma da yake addini annabi ya bi shi ne din gaji mutu ya ce addinin iyaye da kakanninmu to ya sake layi annabi bai zuwa ce a ba addinin iyaye da kakannin shi ba addinin wa ya ce abi addinin Allah kawai shi yasa Allah musulunci ya da ai to ayani mu mu sunan kungiyar mu fitiyanu ka fitini kanka a jahannama kai a hankali kai a hankali ka fitar daga cikin wannan kungiyar ka kama addinin musulunci tun da wuri in ba ki ji ba ka gani ba a jana kwana na tashi a duniyan nan ba wallahi ƙarshen alewa ƙasa wata na za ka farka ka ji malaku suna tambayan ka waye ubangijinka me addininka za ka sani allah ya kyauta wannan ita ce ayata uku cikin sotul ma'ida faƙad akmala lahula na din hakika allah ya cika mana addini kabla an kilar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila rafiqil a'la Allah ya cika mana addinin mu tsab kafin Allah ya dauke annabi zuwa ga makololiyar aljannan nan falaysa huwa bihajatin illa man yazidu wa yanqusu fihi addini bai da bukatan a shiryo mai wanda zai zo yana ƙare da rage cikin addini musulunci bai bukatan wannan abinda annabi ya zo da shi kadai shine mu'mini za su suna aikatawa duk wanda ya zo da wani abu saɓanin wanda annabi ya zo da shi kowaye ina baka shawara ga cewa ne a je a ci daɗi lafiya amma wannan abin shi ne abin da kaɗai zan iya imanin aiki da shi amma naka ba zan yi yawa in mutum ya wani bai zauna lafiya ba kuma a harkan addini ko ka ɗauki ɗabi'an kowa yau ma ta san naƙi wayo ma ta san naƙi amma mutane ba sa fahimtar wani mutum sai zo maka da magana sai ya batar da kai yanzu kwanakin baya shekaru ne in na ce kwanaki shekaru sun daɗe ana yi wai sai mutum sai zo maka da wata fallon takarda wai gashi wani mai gadin masallacin annabi ne wai mafarki ya ga annabi ya ce a'a to shi mai gadi ya za ka ke mafarki an ba to kuma annabi ma zai ba da saƙo a madina ina ganin ba liman ya kamata ya fara ba ba <laughs> kogo yanzu idan misali gwamnan kaduna idan shi zuwa poli nan ziyara wajen rata zai zo ko ko wajen masu gadi zai zo gara na nema ku irin wannan katin na ce duk abin da mutum ya zo maka da shi in ka nemi ilimi ka rasa ko ka auna da hankalinka yanzu ya ce annabi ya tashi zuwa zai ba da sako a gaba musulmi sai ya gaba mai gadi kai a'a to an gama mai gadi shi ne zai gama duniya su ji amma yanzu misali da annabi ya ba su da ya sufa za a ji ko ba za a ji ba to za ka san ƙarya ne wancan kuma sannan mai gadin nan kamata yi ko dai a dakatar da shi ko a hora shi ko a kore shi sau da bai aikin da aka sa shi bacci yake yi kaji mai cin haram ne wai shine zai mafarkin ya ga annabi ina ruwan annabi da wannan kazamun Allah maɗaukin sarki ya kyauta waƙar ja'a nususun kasira ma'alice hakika nusoshi masu yawa sun zo ta amuru bilitti ba wanda suke umarni da cewa in an tashi annabi za a bi kadai wato haddiru min al kuma suna tsoratarwa game da kirkiran bid'a wal ihdasu fi dini da kirkiro sababbin abubuwa cikin addini ana kokarin hassana su Allah jama'a kowa ya shiga dai ta yin shi yau 'yan son zuciya sun fado cikin jama'a mutane kawai ana ɗora su ne a kan ranka ya ma ranka ya kwanta to shi ne addini in kai masa magana sai su ce ainihin ya cikin zuciyarki attakawa ahuna kalimatu ori da bihal batil kalman gaskiya an nema a fake a bayan ƙarya da ita Allah ya kyauta qala ta'ala Allah ce laqad kana lakum <coughs> fi rasulullahi uswatun hasana ya ce hakika in za ku yi koyi ku to ku koyi da annabi liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira wannan aya ita muka tafsirin ta jiya ko kisa da dimi wannan ayan ibn kasir ya fassara mana ita yace hakika annabi ne kadai abun koyin ku mai kyau duk wanda kai koyi da shi in ba annabi ba ko to ba kai koyi mai kyau ba an gane iza ne aka ce man ga wali ko sai ce ta wali ta kanshi so what kun gane ni har kullum mutum wai za a je kallon wali saboda me shi me yasa wali ba zai zo kalle ni ba a'a ni ban ka ni ban gane wannan abubuwan ba ai shi wannan waliyin alhamdulillah so biye ke fitowa a shekara sai ka ce to shi annabi ai kullun yana fitowa koko da shi da annabi ya fi wani to annabi kullum yana fita shi kuma yana can ɗaki to ko dai bai da gaskiya ko kuma matsafi ne don duk wanda gaga yana ɓoye ma jama'a baya fitowa alamun menene rashin gaskiya ne kila ya saci kayan mutane ne yan sanda na neman shi amma in dai lafiya lafiya ko to namiji a waje aka san shi yana sha ba ku labarin wani sakare da ya zo nan tukutukur wani shi wali wani shi bai cin abinci da yawa wani loma ɗaya yake ci kuma sai a ce ma matan duniya a wancan lokacin duk wacce ta sa'a ya ci girkinta to ita da 'ya'yanta sun gama rabauta duniya da lahira nan da na zai gabata kowane tana kokari ta ɗanɗasa girki ta zuba nama ta zuba kifi a balbala shanu a kai mashehi yana can yana zaman kashe wando mun gano wannan da kyau ku sai a sai a zuba abinci gashi nan bal sai ya buɗe wannan shinkafin sai ya cokali ɗaya ya ɗauki tsinkiyar ya ɗauki tsokar nama ya jefa yanzu don allah in yi ma kwano ɗari haka yanzu misali kaga kwanukan nan ɗari daga gida ɗari ya fito yanzu kowane gida in suka je me za su gani shehi ya ci noma ɗaya in suka tashi ba da labada ce wallahi nima abincin daraje da na kai mashi Noma ɗaya kuma wallahi ta ishe shi amma nan da za a nemo ɗan islamiyya ko ɗan firamare a ce ɗaya a tara da ɗaya zai ce na, a tara da ɗaya a tara da ɗaya a tara da ɗaya a tara da casa'in da tara to yanzu kai ko koda bakin jaki ne aka bude aka loda ma tsokan nama guda ɗari ina ganin sai ya ƙoshi na kasa gada ce wai shi ya zauna wai a wai shi ba zai sana'a ba sai dai a kawo mai abinci baya aikin fari sai dai na baki na hmm. ya kyauta Allah halakku rika wani abin da kanku kurga aunawa irin wannan ne wani ji wani gari zai masa karya wajen sharifi ne jikan manzan Allah wuta ba ta cin shi aka yi mai mara maraba ashe gobe a ƙauyen za a yi wasan shiga wuta shi kuma ya rashin sa'a yau ya zo da awon sharifattaka sai da suka haɗa baki da sarkin sharifan aka ba shi tsafi tukuna da suka samu abin da suka samu sai suka koma daki suka raba harkan gaba ɗaya ta me za a samu ne harkan ta me za a samu ne iza jama'a annaba kaɗe mu fa za mu ba wallahi ai wani wali ne sai ci a to na da wali ne kamar yanzu ga ce man zo gani wani ciyaman ne ina rana da ciyaman din shi wani kansila ne ina ruwana da kansilan shi a fagen addini ga ce mana an ce mabuwa na sai mace wa waye ce kuma wallahi duk wanda ya tsaya zai kara wannan magana sai ya ji kunya yanzu wanda suke bin inyas ga tambaye su waye ce abu inyas ba wanda ya sai dai kawo maka ayan alkur'ani amma wa allah maɗaukin sarki ya ce abi annabi ne ba? haka allah ce wa ma'ata kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu ku. abinda annabi ya kawo muku ka ansa na addini abinda ya hana ku bari ku yi me ku bari Allah bai ce mu wasu mutane ba yasa ga yana sun zo sun rarraba kan al'umma sai zuga gaba ake yi ana dishi aya ta bakwai cikin suratul hashiri wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni tun kuna san Allah ni za ku bi yuhibbukumullah sai Allah ya so ku ya gafir lakum ba inda aka ce ka bi wani fa Allah ba inda aka ce yanzu fa banda koran ciki na ta riga ta kuka da zan yi waɗannan rumfa a ƙofar gidanmu in nemo bozo in harde in ce ni waliyi ne wala ya da za su yi ba kama da yake ni koran ciki na ta riga ta yi kuka duk garin an sani ƙashin ta ba su ina masu habaici ne amma kawai sai a za a cikin inna lillahi wa a wani ƙauye nan in ka wuce na ɗakin wata baiwar Allah fa ina ganin fadama ne wurin ko sai idon ruwa fiye bulbulo da ruwa kun san mata har daga cikin garin zariyan nan sun je wannan wajen ana ansan naira hamsin hamsin a wurinsu ana kwalfato masu ruwan da kasan shi da komai suna wanke fuska suna sha yanzu ka kwata ne fa ta bullo ta wannan wurin sai kasance a wani kara tsakanin kwatin da ɗakin ruwan na cin karin yana riɓewa yana cin karin yana riɓewa har ya zama ya fito yana bulbulwa ta wannan jasin jasin ba ganin ruwan kwata inda yake in aka samu ɗan wani abu ya yi bulokin ɗin shi sai ga tarkacin ya yi mai ya kasa mai ke sama wani gari garin ruwa kamar irin waɗannan matan ne masu ƙanjamo ɗannan in ta shafo wannan galluran ta fito za ka gani ba ka gane ba amma tsayin da ke ƙasa sai dai allah allah maɗaukin sarki ya samu dace yasa in dai kuna san allah annaba kaɗe za ku bi in ko ba ka san Allah ko je ke ta biye biye Allah je ke ta biye biye kaga sha mamaki zan je wajen shehi ya kai ni wajen wali wali shi kuma ya kai ni wajen annabi wa sa kon naki duk wanda zai ba annabi ya wuce kai tsaye mazala na jiran shi duk wanda zai ba Allah ya ba Allah kai tsaye wannan bibiyan tabarkin iblis ne Allah madaukin sarki ya samu dace yawa za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum